kuma imam na wannan masallaci yake yi a daidai wannan lokacin saboda wani dalili ya ya tsaya ya huta ya ce an daga karatu saboda haka sai a yi haƙuri da gurgurar ɗan abin da zan yi allah shi mana jagora shekaran jiya ya mana karatu cikin suratun nahal daidai aya ta arba'in da biyu aka tsaya yau za mu tashi aya ta arba'in da uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون Allah da girma da ɗaukaka yana magana da manzonsa mai daraja annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim wato ba mu taɓa aikowa daga cikin manzanni waɗanda suka gabace ka ba ba mu taɓa aiko kowa ba illa rijalan face mazaje ne muke aikowa wato mazaje minal bashar daga cikin mutane duk wani manzo da Allah zai turowa gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo to za samu cikin mutane yake sannan kuma shi namiji misali Muhammad la wato misalin annabi Muhammad Allah baya aikowar mata misa Allah bai aiko mata ya ce li'annar rijala akmalu halkatan wa aqal abin da yasa Allah in zai aiko manzo sai ya aiko daga cikin mutane kuma ya aiko cikin mazaje baya wa cikin mata saboda su mazaje akmalu halkatan wa aqal su ne mai kamala ga halitta kuma su ne mafi kamala ga hankali shi yasa Allah ya zaɓi mazaje ba mata ba kuma wala mala'ika Allah zai aikuwa cikin mala'iku to me yasa kuma ba zai aiku cikin mala'iku ba malai ce li'annahu la yusalu ila jinsin illa min saboda waɗanda za a aiko ma manzon su ba mala'iku ba ne mutane ne to shi ko Allah subhanahu wa ta'ala baya aikowa zuwa ga wani jinsi sai wanda yake jinsi ne irin su yanzu da za a ce mala'ika ne annan zaune ne mu da wa'azi za su saurare ai kai ido bi da shi sai dai ka fita to sai Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa da zai aiko manzo to sai ya aiko daga cikin mutane ba cikin aljanu ba ba kuma cikin mala'iku ba kuma bai aiko daga cikin mata ba ga dalilin da yasa Allah bai aiko daga cikin mata ba saboda suna da rauni suna da rauni ga halittarsu suna da rauni ga hankalinsu to wannan darasi ne gare mu baki ɗaya don mu lura da shi kasancewa suna da rauni ga hankalin suna rauni ga halittarsu to a nan shi ne ya ambata mana cewa kuma bai aiko cikin mala'iku ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai aiko manzo face sai jinsi irin na wannan manzo don mi liyafhamu minhu wa yaqtadu bihi saboda yanzu idan aka ce wanda ke maganin nan mala'ika ne ba ka iya fahimta shi da za a ce wanda ke maganar nan aljani ne ba ka iya fahimta shi da a ce wanda kai maganar nan wato cikin mala'iku na ba ka iya fahimta shi to shi yasa Allah da zai aiko manzanni sai ya aiko cikin mutane bai aiko cikin wani jinsi ba sanda bai aikowa daga wani jinsi zuwa ga wani jinsi liyafhamu min saboda su waɗanda aka aiko ma manzon su fahimci wannan manzon da aka aiko mishi da aka aiko da saƙon su fahimci shi sannan wa ya ƙasa rubihi kuma domin su yi koyi da shi Allah ya ce nuhi ilaihi su wayannan manzannin nursul ilaihim bil wahyi Allah ya ce nuhi ilaihim muna yin wahayi ne zuwa gare ma'ana muna aiko su da wahayi muna aiko su da saƙo duk wata hanyar da ake so al'umma su shiryu su gane na addini to yana fitowa ne daga annabin wannan al'umma babu wani abu na shari'a ko doka ko wani tsarin wani abu wanda an da kyau face annabin da Allah ya kuma al'umman nan ya zo musu da bayanin shirya kuma duk abin da ba wa'ayi ba daga annabawa komi shawatsi komi kyalkyali ne to mutane su rabu da shi babu alheri cikin shi saboda su manzannin nan da Allah ya aiko nan manzannin nuhi ilayhim Allah ya ce muna yin wahayi zuwa gare su sai Allah ya ce fas'alu ahla dhikr ya kuma shirkan larabawa da kafiran makka fas'alu ahla dhikr ku tambayi ma'abuta ilimi a ahla dhikr wato al-ulama bit-taurat wal-injil wayanda suke masana ne maluma ne da sanin a taura da injila ku tambayi wato waɗanda suka zo gabaninku ku tambayi yahudu ku tambayi da tsara tunda littafin da ya rigina ku ku tambaye su ran da Allah yake bai taɓa aiko wani manzo daga cikin manzanni ba face namiji ne daga cikin mutane saboda ni suna suka ga manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inda har gaske ne Allah na son ya aiko dan aiki don me zai aiko shi annabi sallallahu alaihi wasallama don me bai aiko cikin mala'ika ba ai Allah yana da mala'ika. in yana son ya aiko wakilinsa ko jakadarsa to sai ya zaba cikin mala'iku amma ba wai cikin mutane to sai Allah ya san musu martani sannan shi kai ne annabi sallallahu alaihi wasallama ana lallashin cewa irin abin da suke masa na rashin kunya na suka da suka yi mai ya yi hankali. haka abin yake wa ma na bin rasulin illa rijalan Allah ce ba mu taɓa aiko wani manzo ba daga cikin manzanni face daga cikin mazaje ne sannan su manzannin nan nuhi ilayya muna yin wahayi zuwa gare su ba mu aiko mala'ika ba mu aikowa cikin wani jinsin da ba jinsin mutane ba kuma fasalu ahlaz zikr ku tambayi ma'abuta ilimi na gabanin ku tambaye su wayanda aka ba a taura wayanda aka ba injila in kuntun la mun bi zaraka in ku ba ku da ilimi game da wannan to ku tambaye su malai ta fa innahum ya'lamu saboda su wayanda sun gabace ku masana a taura masana injila fa innahum ya'lamunahu suna da wanga ilimi ku yi musu tambaya ashe cikin wannan jumlar magana da Allah ya yi ta cewa fas'alu ala zikir ku tambaye ma'abuta sani wannan ɗauka daraja ce ga malumma Allah yana nuna darajar su cikin al'umma suna da wani matsayi wanda sauran al'umma ba su da shi tunda Allah ya ce su za a yi mafi tambaya su ba da hansa fas'alu ala zikir ku tambaye ma'abuta sani kuma wannan na nuna mana duk wata matsala da ta yi ma mutum duhu to kada ya afka masa sai ya bincike masana wannan abu wayanda suke da ƙwarewa game da wannan abu idan harka ce ta gini a tambayi injiniyoyi su za a tambaya idan harka ce ta kaza a tambayi masa ko yaushe ayat tana aiki amma asalin maganar Allah yana magana ne da su mashirikan larabawa cewa su tambayi yahudu da nasara wayanda aka ba da tahi gabanin su suna da wannan masaniya wa antum ila tasdiqihim aqrab ma da ke ku ila tasdiqihim zuwa ga gaskanta su yahud da nasara masara daga cikin su gaskanta su aqrab shi yayin zama kusa gare ku min tasdiqil mu'minina sama ga gaskantawa da za kuwa mu'minai allazina amanu bi muhammadin wanda suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a ce ku tambaye mu'minan na ku lokaci ba a'a ku je ku tambayi ahlaz zikir ma'abuta littafin da suka zo gaba ku tambayi masanan cikin yahudu ku tambayi masanan cikin nasara saboda ni in kun ka tambaye su suka ba ku ansa kun yi amincewa da amsar su sama ga tambayar da za kuwa masana daga cikin al'ummar annabi muhammad cikin mabiyan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan jan kunne Allah subhanahu ala ke yi gare su akan musul da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama suna ganin cewa shi ba manzo ne na Allah da Allah ya yi ne ya aiko wani manzo to ba shi zai aiko ba sai dai ya zaɓa daga cikin mala'ikunsa ya aiko Allah ya ce ba haka ba bil bayyinati wa zubur wayannan manzannin da Allah subhanahu wata'ala ya musu wa'ayi shari'a da dokoki to ya aiko su ne arsalnahum bil hujajil wadiha Allah ce mun aiko su ne da hujjoji bayyanannu in gane ku bil bayyana Allah ya aiko wannan manzannin ne da hujjoji wanda suke bayyana sannan wasubur kuma Allah ya aiko su ne da littattafai wato wannan na nuna mana kai ma ka yi kokari duk abin da za ka faɗa mutane ya zama da kana da dalili kana da hujja kuma tana rubuce a cikin littafi saboda ya yi sauki saboda ka faɗa mutum abu ɗaya ga kai babu dalili babu hujja in aka ce kowa ya faɗi abin da ya ga dama ya faɗi duk abin da ya ga dama ko bai kawo dalili ba to da masu ilimi da jahilai kowa shi kowa amma in aka ce duk abin da za ka faɗa mutane sai da dalili ga hujja karara to dole wanda ya san bai da ilimi game da wannan abin sai ya ba baya kuma babban matsala ita ce in kun kula duk al'amura za ka ga misali su malamai suna ba wa masana wannan ɓangaren fannin su amma sai a ga su ta su gona an cika shigowa kun fahimce ni yanzu malami na wa'azi sai ka ce in ɗauko na abin da ba layi ne ba sai ka ce in akwai masani wannan wurin sai ce dokta wada bai kace wannan wuri amma su ɓangaren su kowa shigowa ya kai ce ya iya wannan shi ya jawo mana matsala yau kowa ya zama malam ba iya gane wani na an malami kuma in ma malami ne malamin wani bangare a yi masu tambaya ta bangaren shi sai aka amince kowa malami ne sannan su kan so su daga cikin malaman sai suka ɗauka komi sosai. duk abin da ma ba su sani ba sai su ɗauka sosai. to wannan yana da kyau mu lura da wannan shi yasa kuma ga hatta da mai littafin adari ya tsara tambaya lokacin da yake magana sai ce man yas'alu wa man ya'tadi bihi da ya zo ba da amsar sai ce wayas tsalin ulama in matsala ta taso a tambayi malamai su ku malamai aikinsu su fashe gaskiya su waɗa ma al'umma abinda zai fitar da su daga duhu ya kasa zuwa da haske idan mutane sun gane sun yadda su ci nasara in ba su yadda ba su shiga wahala su amma da yawa malamai zan zo su waɗa abu amma sai ga an koma gini ana suka ana maganganu marasa daɗi to su da in sun wani abin da Allah ya tura musu nauyin sun riga sun sauke nauyi Allah ya sa dace Allah ya aiko su ne bil na fi wasu kuma Allah ya aiko su da littattafai. Allah ya ce wa na ilaikar zikira mun sauka maka da A alqur'ani a anan malaci ana nuna alkur'ani wa anzalna ilaikar zikira Allah ya ce mun sauka maka da alkur'ani litubayyana lin domin ka yi bayani ga mutane ma nuzila ilaihim abinda aka sauka musu fi cikin qur'ani kenan duk wani abin da ya zama duhu ga qur'ani in baka gane ba wa za ka tambaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana rayu da bai rayuwa shine sunna an gane ko litubayyana lin-nasi wa anzalna ilayka zikira mun saukar maka da alqur'ani litubayyana lin-nas domin kai wa mutane bayanin ma nuzila ilayhim abin nan da aka saukan musu fihi cikin alqur'ani min al-halali wal haram na abin da yake halal da abin da yake haram to cikin qur'ani an zo da bayani sai kai musu bayanin abin da ya kusa wala allahum yatafakkaruna fi zalika kuma domin mutane su yi tunani a cikin haka ba ya atabiru sai su lura da wani malam ya fi hadhihi aya a cikin wannan aya da Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dalilun akwai hujja karara ala anna al-mujmala min al-qur'ani yutlab tafsiruhu min al-qur'an duk wani abin da ya zo cikin ƙur'ani a dunkule idan mutum bai gane shi ba bai fahimce shi ba to abin da ya kamata ya yi ya nemi fassararsa a cikin alƙur'ani wannan shi ya kawo halakar masu aƙidar ƙana ƙafi mu ba mun ce masu ƴan ƙur'ani don ba ƴan ƙur'ani don ɗan ƙur'ani bai musu hadisi kuma waɗannan mutanen suna muna da su hatta da cikin garin na akwai su iya dai kawai sai shiga burtu sun koyi amma suna kuma suna ba kuma suna karantarwa sun yi to da dabaru da hanyoyi suna nan a hankali cikinmu su ne mana shirafin ba su ne mana wancan hulluna su ne mana shumeka suna nan tare wasu na da turare kuma ba ka saurin gane saboda galibinsu ba su yi karatu da yawa amma suna nan sun ƙurrace wannan aƙida kuma suna wa'azoji kuma da wahala ka iya gane wa'azinsu ko ina za ka suna wa'azi ba kawai ba sun ba kawai na suna shiga su yi wa'azi su karantar da mutane aƙidar su su duk abin da ba ƙur'ani ba ba su yadda da shi ba to wannan ayar tana mai da martani gare su suna ƴan ƙara ƙasa lokacin ana magana abin da ya musu kuma suke jinginuwa ana ce musu ƙara ƙato su duk maganar da ba ta Allah ba wurin su wanda ya faɗi maganar nan wurin su ya ƙato to sunan su na yanka ƴan ƙara ƙato amma ana jingina su a ce musu ƴan ƙur'ani to wannan aya tana mai da martani gare su malam ya ce duk wani abin da ya zo cikin ƙur'ani dunkule in mutum bai fahimce shi ba to ya nemi fassara cikin alkur'an wal hadis ya nemi fassara cikin hadisi wa sunna ya nemi fassara cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa la yajuzu mukhalafatuha sannan bai yiwa mutum ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yiwa ya saba ma hadisi yace wai shi bai da hadisi kuma yana jin kilan nan cikin mu ne ya taba jin wa'azinsu duk wanda a irin kaduna ko abuja yana ci in nan ba su bayyana su suna faɗi ƙarar za ka suna magana a jero sai ana dariya ana fushi a ce kai yanzu zai yi wai a ce wai abu huraira wai ya ce kaza wai ya ce manzo Allah ya ce kaza ai wannan maganar ai ta saba manasin qur'ani da aka akida san qur'ani miyagun akidu na in mun samu dama wani lokaci yana da kyau da kuka san shi a suna da miyagun akidu ne da su kudurce su ma suna da su eh eh to wani ya ce wani ya bambancin su da yan shi'a mutumin da aka aqida ta qur'ani ya ce yayi da shi ba musulmi na mutumin da ya ƙura da shi'a ba musulmi na to kaga ba su da bambanci ba su da bambanci a ɗabi'ance ko daga arwallarsu kana gane na daga cikin arwallarsu ba su sha ruwa ba su sha ruwa saboda Allah yi eh, Allah ne wanda haka babu inda Allah ya ce wai a shaƙa ruwa babu inda Allah ya ce a shaƙa ruwa babu inda Allah ya ce a farko na kunne babu inda Allah ya ce a wanke hannu zuwa nan waya eh? eh to ba fahimta ce ba babu magana tartibi ce kuma in ka zauna gaban su kana sauraron su in ba ka yi karatu ba zai yi wahala ba ka dauki aqidar ba shi yasa da yawa za ga yan boko mu suna tare da su saboda ni za ka samu da daga cikin aqidar su abu na farko da suke so dole mutum ya haddace qur'ani suna da kokari wajen kokarin haddace qur'ani saboda haka in ka zo za ka tattauna da su duk abin da za ka kawo su babu ruwa ne su dai aya kawai aya kawai in ka kawo masa wata magana annabi a ce kaza kaza kaza kaza su ce a'a mu dawo qur'ani a ai ba kai da shi ba to ai qur'ani ne Allah ne ai ana ta birnin ana mu'amala da su sosai amma kuma wanda duk zai mu'amala da su in bai karatu ba ana samun matsala yanzu suna sun wa ba gaskiya ne. Eh. haka haka eh masha Allah ba da to ba eh. eh ba ka gane yanzu garin nan na ce muku akwai su kuma suna da cikin suna mu'amala da sai kun ta hadin ku kuma ba ka iya gane su kuma wasu daga cikin su hannun suna sallah eh yawa azabe ne kaga ajima sun wara amma kamar yadda aka ce wuya ganewa gare su saboda su ba su wurin wa'azin suka ji suna wannan fafa su nan sun da ba su karyi ba amma nan gaba in sun kai ƙari irin yadda suna yi a kaduna a abuja wala haka za su musamman yanzu magana gada aka yi abuja sun yawa kuma suna da goyon bayan mutane da yawa eh da wajajen ne na ko to Allah ya kare to bari mu koma ma bari ku ji abin da Ibn Taymiyyah ya ambata kana Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah ya ce a cikin muƙaddima ta usul tafsir yace fa in qala qa'il idan wani mai magana yayi magana yace fa ma ahsara turqu tafsir yace maka menene mafi kyawun hanya in za a tafsirin qur'ani tunda su da ta muku aqidar su kun ji aqidar su da wani mai tambaya ya tambaye ka cewa idan mutum zai tafsirin qur'ani wace hanya ce mafi kyawun hanya in mutum ya zo zai tafsiri sai ma lace far jawab amsa da zaka ba shi ne inna asaku shay'un fi zalika an yufassira al bil qur'an abinda a hanya mafi kyawun in mutum ya zo zai tafsir shine ya fassara qur'ani da qur'ani kun fahimta fa ma ujmala fi makanin ibn tabi ya ce duk wani abin da gagga an zo da shi don kula a wani wuri fa hu qad fasara fi mawdi'in akhar can cikin qur'ani wani wuri an fassara shi wa mattasara fi makana duk abin da aka takaita shi wani wuri fa qad basata fi mawdi'in akhar wani wuri an shekara shi da haka in mai tafsiri yana iya in zai iya fa in a ayaka zalika idan mai tafsiri na iya ba, to ya yi tafsirin qur'ani bil Bilƙur'a. kamar irin wanda sun shak jamu mahmud adam kai Allah ya kansu da gafara kaga su da yake ma da ta qur'ani in zo tafsiri sai ya tafsirin qur'ani bil Bilƙur'a. kana ji za ana tafsirin aya guda sai an ja masa yan uwanta sun kai aya guda shi yasa ba a ku tsaya masara. da malamai ne ake kawai su malamai sun san wannan ayar in eh, an ka zo ga wata ayar da za ta fassara sai a yi bayanin cewa ai ayar ta ce kaza kuma ga kuma su wannan masu wannan mugunyar aƙida ya nemi su zo su zauna da su da shi amma shi aka ka'ida guda ya ce duk wani ranke ranke cikinsu ba zai yarda ya zauna da shi ba da mai gidansu ya kaso ya zauna abin ya tutura ba su yarda ba har Allah ya shirya da shi ya ce tun da suna da shugaba to shi zai wani sunna ne to shugabansu ya zo shugaban yake zuwa za ka ba a yi wannan ba da shi ya je kaduna ya yi ne a zo a yi wannan din abin ya buwa to ka gani sun ce abinda malamai suka ce duk wanda zai mukabala da su na farko a tabbatar da ya san ƙur'ani bayan sanin ƙur'ani ya haddace shi sannan ya noni ne da wasu duk ka'idodi da a ciki ya san su to sanannan za su fafata da shi da su a ce da tsara. amma in bai sani ba to ba zai iya wannan mukabala da su da ka kace ga wani mai irin wannan akida ka warmai kana warmai ya ke ma riga kawai zai ma tsara eh saboda shi ya san qur'ani kuma duk ayoyin da adda irin waɗannan mujmal ya haddace su sai ce yanzu ayar da ce kaza a za kai to in ka san qur'ani ka ko sai ka ce to ai ayar da ce kaza idan ta fassara wancan ayar ka yi tsayinka abinda malam jafar ya ce musu ya yi alƙawalin in ya zo wannan muƙabalar da su har a ƙare bai kawo hadisi ko guda su zo amma ba su ba su tura mai gidansu ya ce ya yi musu alƙawalin har a ƙara muƙabala har a gama bai cewa annabi ya ce har a ƙare sallallahu alaihi wasallam eh? ya ce duk abin da zai ba cikin ƙur'ani zai ba su su zo ba su yadda sun ka zo to kaga wannan abin lura ne to shi yasa nan ma ce fa in a'ya ka zalika to yanzu ba ka san wani aqida ba yanzu shi mai aƙidar nan ta ƙara abu in yazo sai ya kwace shi din wannan magana bakin area ka fara ka sai shi dauka sai ya ce maka ai ibnu taymiya ma ya ce in za a fassara qur'ani fassara shi da qur'ani da wani shi bakin wannan wurin sai ka ce maka sai ya tsaye bai ka ciko magana ibn miya ba barka ji to me yake gaba sai ibn taymiya ya ce fa in a ka zalika idan haka ya gajiyar da kai kai ka iya tun da jama'a in baka hada in qur'ani ba ya za ka iya fassara ayoyin da sun zo cikin qur'ani sun kule wasu ayoyi ka ja su fassara ba wani ba za ka iya sai ce to idan haka ya gajiyar da kai fa alaika bis sunnati ibn taymiya ce to sai ka koma ka fassara qur'ani da sunna tafsirul qur'an bis sunna haka kike ce mai malam ko ka ta malam ha to na ga hirin su da ko su ta shi saboda su sa karanci qur'ani yawa to sai a koma ga tafsirul qur'ani bis sunna daga cikin malaman Najeriya akwai masu tafsirul Qur'ani bis sunna a Najeriya na buga muku misali malamin guda tafsirul Qur'ani bil Qur'ani irin malam jafar da sauransu akwai su da yawa irin malam iru duk suna tafsirul qur'ani bil qur'an a jawo maka aya a nemo ɗan uwanta cikin qur'ani kan hujja da ita a ciki ko ba ka eh yawa malam yau yawa tafsirul qur'ani bil qur'an Yau, yana da wannan kokari to sai tasirin qur'ani bis sunna eh yau akwai mara da rubuci Ala ta ƙara mishi lahiya na ji kun shiru yana tasirin Qur'an bil Qur'an saboda zaka ji duk aya sai shi kawo wata ya hada ta ita ya tura su tafsirin Qur'an da sunna irin wanda daftari jalil muka kai. ya an ka kawo aya sai ka ji ana haddasa na a haddasa na za sai an kai makura an kure sai a ce wannan hadisi yana fasara ga aya to ma da yace idan za ka iya tafsirul qur'ani bil qur'an sai ka kuma kai tafsirul qur'an bis sunna fa innaha saboda ita sunna shari'atun lil qur'an ita ka sharhin qur'ani da shi ko ya ce bai da sunna ba ita sunna tana fassara maka qur'ani tana maka sharhin qur'ani sai ma da yace wa mudahatan lahu ko mai haskawa ce gari bal kada kana imamu abu abdullahi wato babban malami abu abdullahi muhammad bin idris ash-shafi'i ya ce kullu ma hakama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci shi huwa mimma farahu min al-qur'ani yana daga cikin abin da ya fahimta cikin qur'ani da haka kenan duk wata magana da kaje manzon Allah ya yi to daga qur'ani ya dauko ta babu wani abin da ya dauko wanda ba da qur'ani yake ba duk abin da kajiya ina jin jama'a sun fahimta ko to shine yake magana yake cewa fihi abin nan ya fahimta haka ne fa fi hada dalilun ala anna al-mujmal min alquran quran yuzlabu tafsirin min al-qur'an wal hadith was sunnah an gane ko to shine kamar yanzu wannan da mun karanta to anan akwai ayoyi da ya kawo inda suke bayyana mana wannan magana kamar ayar da cikin suratul nisa'i inda Allah ya ce inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arada Allah ولا تكن للخائنين خصوما wannan aya da ke suratul nasa'i tana ƙara hituwa da wannan magana fili Allah ce in na inna anzalna ilaykal kitaba bil haƙi lalle mu ne muka saukan maka da littafi Alƙur'ani da gaskiya sallah ce ni kuma bainan nasu don kai hukunci tsakanin mutane ka kenan kuma bainan nasu don kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abin da Allah ya sanar da kai kenan sunna daga me daga qur'ani tun da Allah ce bi ma arakalla da abin da Allah ya sanar da kai na sunna ke wala takun lil kha'inina hasima Allah ya ce wala takun kada ka kasance lil kha'inina ga mayaudara masu musun alqur'ani ko masu musun sunna kada ka zance hasiman wato lauya gare su duk wani wanda ya ce bai yarda da sunna ba to kaga zama masa lauya da haka rashin yarda da sunna tunda wannan ayi abin ta nunawa a haɗa alƙur'ani da sunna a aiki da su wa zanna ilaikar kitaba bil ƙur'ani qur'ani kenan ko lita kuma bayanan nas bima bi ma bima araka Allah sunna kaga wanda wannan yi ran da nan mi a haɗa da ƙur'ani da sunna a aiki da su sannan za a fahimta addini a ah, suratul na ma Allah ya irin wannan magana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun yace wa anzalna ilayka dhikra mun sauka maka da alqur'ani sai Allah ya ce mi litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don kai wa mutanen bayanin ma nuzila ilayhim abinda aka sauka musu kenan wane na zai yi bayanin qur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi ba wai kai za ka fassara qur'ani da ra'ayinka ba ko da fahimtar ka ba a'a sai abin da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani cikin sunna ta game da alqur'ani in ba dan shi ba za ka iya fahimta qur'ani ba Allah ya ce wala annahum yatafakkaruna duk mutane su yi tunani ya saki irin wannan magana har yanzu a nahar da cewa anzalna alaykal kitaba wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minu ko ba ce ba Allah ce wa ma anzalna alayka alkitaba ba mu ka maka littafi ba illa li tubayyana lahum sai don kai wa mutane bayanin allazi ikhtalafu fihi abin nan da suke sabani a cikin wa hudan sanan shi alqur'ani shari'a ne wa rahmatan liqaumin yu'minun kuma rahama ne ga mutanen da suke da imani ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ala inni utitul Kur'anu wa mithluhu ma'a da annabi yazo yana magana sai ce ala ku saurara inni utitul qur'an ni an bani alqur'ani wa mithluhu kuma an bani misalin alqur'ani ma'a tare da ni shi alqur'ani menene wa misluhu ya'ni as sunna? ana nufin sunna wato al-hadith as-sahih wato shine hadisi ingantacce mai son wannan magana da jiba cikin sahihul jami zai ga wannan bayani to yan wafa hankuri na tsawaita dai bayani duka abin da nake so dai in nuna mana abin da shi mai littafin abin da bari yayi shi Abubakar Mahmud Gumi yake tabbatar da mu akai cewa babu wayanda za a yi mutum ya ce Qur'ani dai zai yi aiki da shi bai hada da sunna ba kuma shiga al'addini sai ya hada biyun nan alqur'ani da sunna ingantacciya alqur'ani da sunna ingantacciya dan qur'anin ba kai an ka saukan ba wanda aka saukan ma shi shi aka dora ma nauyin yayi bayanin abin da qur'ani ya kusa da haka idan kana son ka san yaya ake sallah to sai ka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam bayani a cikin sallah akwai abin da bai zo qur'ani ba daga cikin aqidar su babu da tattali da ko sai da ita daga cikin aqidar su suna da kai abubuwa da yawa babu zaman tayya dan cikin guda da babu inda aka cewa ai zaman tayya eh duk ba su ya su da ko sai da su kawai wa qumu lillahi qanati wasjudu warka shikenan wato waɗannan mutane ina gaya muku mun zauna da su a gobe nan birnin kebe mun sha wahala kwarai da gaske saboda suna da ƙarfi kwarai da gaske ko da an bursa dai suna da ƙarfi kwarai da gaske in kuka zauna wa su ta waga gili suka a muna arhuhu Allah ya kare kai wannan abuwa babu wallahi in irin birnin kebe na suna da ina wannan magana to wa ɗaya zai ce suna so a tattauna haka ɗaya zai ce suna so a tattauna a ba su dama a yi magana haka za ka gansu saboda haka waɗannan aƙidun ku koyi su aka sassan musamman matasa tunda za ka gansu matasa ne kuma masu aƙida irin irin da kaga a aƙida ta hada suna za a gansu da ita saurin sallah cikin lokaci wane ne wane ne duk suna yi kuma za a gansu tsantsan tsabga ga daɗin baki ga iya magana za ka gansu da wani eh. a gaskiya yana da wahala saboda amma ga gene suna a jike eh akwai magana gene cikin qur'ani eh akwai magana gene eh? cikin qur'ani amma ga tsallake wando babu aya arara sai dai ayoyin da za su ba da ma'ana a tsallake wando irin wasu ya baka fatahiyar wanda kaga tana san ma'anar wasu ya baka fatahiyar su da kanka tsallake ta aka fassara shi da ma'anar wannan sutura ka ta wuce idanunsa abin nan ka ta wuce kwabulon kar ta wuce rabin kwabulon ko kuma kada da ta wuce idanunsa kar ta wuce idanunsa ko ba haka ba to kaga waɗannan duka abin da suke wa ke to da ka su fahimta ce irin ta su yana da kyau in ma da ire-iren su sai mu san yaya za mu fito musu in ba ka tantance kai mu'amala da su ba kai kai dai da ba su kama ka ba karbi da su sun zuwa nan da su Allah ya samu dace na أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسفهم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم

su kullo nan su kullo su kullo suna ba addinin musulunci da wannan Allah ce afa amina allazina makaru sayyi'at wato waɗanda suke kullakullan makirci mumuna bi anbiya'in ga annabawar su Allah ce shi yanzu sun amince an yaqifa Allah bihi wal arda sun amince su zauna cikin wannan bakar aqidar ta kullakullan makircin da shirace shirace ga annabawar su an yaqifa Allah bihi wal arda sai lokacin da Allah ya sa ƙasa ta kama su kama da ƙaru na kamar da aka wa ƙaru sun yadda in sun amince sun yadda to su zauna cikin wannan halin an gane ko aw ya atiyahum azabu min haythu la yashurun ko ko sun amince cewa su zauna cikin wato yin kullace kullacen makirci ga annabawa har lokacin da azabar Allah ta zo musu ta inda ba su yi zato ba min jihatin la yakhuru bi balihim ta bangaren da tunanin su bai taɓa kawowa ba li yaqtadu bihim fil amali don wasu su koyi da su a cikin wannan amincin wa adam da khawfi da kuma rashin tsoro an ya fa'ala bihim zalika a aikata musu haka idza makaru bika asai'at idan su kulla ma kai shi gare ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam fal amsa an wa ma makara qaumin bi nabiyyi babu wasu mutane da za su kulla makirci ga annabi sannan su samu kwanciyar hankali da zaman lahiya afa aminun khasbi aw al-azab yanzu ko amince ma a sa kasa ta kama ku ko ko amince ma azaba Allah ta kama in mutum ya yadda ya zaɓi azaba Allah ya ci gaba da yawa musulunci zaman ya ci gaba da wato juya baya ga abin da annaba suka zo da shi ya karyata abin da suka zo da shi shi ko ya ga abin mamaki irin abubuwan da suka waruwa da suka gabace su suna yin waruwa a mutu Allah ya kare Allah ya ce ya haka nan awaya akhuzahum fi taqallubihim ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su da azaba fi taqallubihim wato a cikin halin tahiyyatahiyyar su a cikin kasuwancinsu. su fa ma bi ba su kasance wayanda suke iya kubuce ma azabar Allah ba idan suka tabbata akan wannan Allah yake cewa aw ya akuzahum ala takhawuf ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya kama su da azaba ala takhawuf a hankali sannu alaikum Allah ya bi su sannu sannu sannu sannu har ya kama su wato ala tanaffus shay'an fa shay'a akan tawaya akan rage su ta yadda Allah zai kama biye su a hankali a hankali hatta ya halik hatta yuhlikal jami har Allah ya halaka da su gaba ne an gane ku fa inna rabbakum lalle ubangijinku ayyuhal mukhadabun ya ku inda ake magana da su la raufur rahim Allah mai tausayi ne kuma rahimun ne mai jin kai ne haythu lam yu'adilu allazina makaru sayyi'ati bin nabi sallallahu alaihi wasallam ta inda Allah bai gaggauta yin sai da azaba ga suke suke kulle-kullen makirci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare su suna ci suna sha sai daga baya sai Allah ya halakar da su to har kullun duk mutumin da ke wa musulunci zagon ƙasa ba lokaci guda da Allah bai halaka shi ba Allah na ya bari ne ya ta abin da ya kai sai ya kai daidai inda bai da tunanin dubara ko wani wayo sai Allah ya kama shi Allah ya kare Allah ya ce أولم يروا أولم يروا إلا ما خلق الله من شيء يتغير صلاته عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون Allah ya ce awalam yarau shin ba sa gani ila ma khalaqa Allah bin zuwa ga abin da Allah ya halitta na wani abu wanda na bu zillun yana da inuwa ba su kallo zuwa gare shi ka shajarin wajabar kamar abin da ya sha irin itace da duwatsu Allah ne ya halicce su ya tafayyahu zilalu inu haka ne ya tafayyahu zilalu inuwoyi na waɗannan abubuwan na duwatsu da itace suna karkata anil yamini wa anil shima ta ɓangaren dama da ta ɓangaren a awwala na halin wa wato farkon yini da ƙarshen shi sujjadar lillahi suna masu yin sajada ga Allah a wa ta'ala wato na lahu bima suna masu kankan da kai ga Allah ga abin da ake nema gare su wahun su zilar waɗannan inwoyin dakhiruna suna masu kaskantar da kansu ga Allah malice nan nazarar manzilatul uqala an saukar da inuwa a nan kamar ana magana ne da masu hankali saboda linkiya li da'atihi li ta'ala saboda ita inuwar ta da shugaiwa Allah subhanahu wa ta'ala da don wannan yana nuna mana cikin mutane wanda aka ce mai hankali mai basira shine wanda kawai Allah biyayya yake wa Allah da duk ilimin mutum da da wayewa sai idan wayewa sai da basira sai da ilimi ne ba su kai shi ya yi ma Allah biyayya ba to sunan shi mahaukaci shi yasa babban malami a shek muhammad awal albarin Zariya, ya yi wani kasu wanda ya ce duniya tsakanin masu hankali da mahaukata duniya tsakanin masu hankali da mahaukata in kana su a gane waye mai hankali sai ta ambata masu hankali kamar da qur'ani ya ambata su ya ambaci mahaukata wayanda suka karkace masa farkin Allah suna shirka wa Allah suna hada hada su ne manyan mahaukata zubin farko sannan da masu bi musu wayanda suka mai da wasu abubuwa da sabon Allah suna yi ba su da hankali amma yau duk mai hankali da basira to yana gane cewa abin da ya kamata ya yi menene Allah ka so mi manzon Allah ka so kuma babu zaman lahiya sai wani ba ka da hutu sai wani zan buga muku misali yanzu na a yi kiran sallah ka tashi kai na fila raka a biyu haka za ka dinga ji kama wani lodi na ka sauki in ana karatun ƙur'ani haka za ka dinga jin kama ana wanke maka zuciya zuciyarka zuma muna magana da wani yana biya karatu gare ni na ƙur'ani na ce masa ka sayar nake ji ya ce a na ce da safen nan daga lokacin da na fito daga area kaza zuwa area kaza na kan ji kunci amma yanzu nan da kake karanta qur'anin nan sai nake jin kamar ana sa wani abu ana wanke min zuciyata ina jin wani tafsir ina jin wani irin dandano jikina kuma yana bani na ƙara samun layi yasa malamai suka ce duk da laya mutum abbe da in ka ji ba ka da lahiya kan kana tsarawa cikin kana murɗawa samu ƙur'ani duk sura da a cikin ƙur'ani sauraron ta yanzu kana samun lahiya kun taɓa gwada ka gwada kawai malam ba ku ji malaman rukiya suna cewa in mutum bai da lahiya mala abin da daura ya da su ayoyi wasu surori cikin qur'ani ya ce duk wanda da matsalar jinnu tsakani da allah ya ƙalubalen shi ya je ya saurari waɗannan ayoyin da sahi bayan ya yi sallar subahi to awoyin akalla za a yi kusan awa uku kana zaune ya ce ka saurare su sannan da daddare tun daga sallar bayan sallar isha irin ƙarfe takwas to za ka iya kusan ƙarfe goma sha biyu ka saurare su ya ce idan an kai kwana arba'in cicicin baka warke ba ka faɗa ta cewa baka warke bai baka wani abu wanda bai yi ba ba wai kaka sai da nisa bakara in mutum zai zauna ya dinga sauraron bakara ba ba su karanta ba tun da sa'in ya yi sallar su bayan baya ya gama zikiri ya saurari bakara tun daga farkon ta har karshe da dare kai ya kwanta bacci sai ya saurari bakara tun daga farkon ta har karshe kaga wani za shi da kai da zai faɗa baka ya samu lafiya to yadda matsalar take galibi mu ga mu da ciwo ana faɗa mana magani amma ba mu sun shan wannan magani ba shi muka so Kuwa abin da ya kaso shi maganin da ya kaso ga kai ne shi shi abin da ya so a ce mai gaba ga da za a falgawa su biyu nawa yake naira ɗari biyar sai ya mika a bashi amma ga magani na ƙur'ani mutane ba su so shi kuma ba su su aiki da shi to yana tabbata muku duk da malaria haka mutum malaria tana fama da malaria don Allah ka gwada ka mu Qur'ani ka saurara ka sha mamaki ka sha ka saurari Qur'ani samu wani mahadacin Qur'ani in yana karatu in zaune yana bin karatu kada saurara ba kafin ka tashi sai ka ji matsalar da karyar Allah ta fiye ba Allah da ciwo ba shi wannan maganin na turawa da na wanda aka bai da waye da sauransu duka asalin waraka daga ina take daga Allah take za ka ga an shiga allurar da za a rubuta ya an kai misali bangaren malaria ko kuya ya kuri likitoci bangaren malaria ta ce misali a yau mutum iba ko an ce ta an yi ta kwanakin na uku ko to in baka jira ba ana kuma yin aita mala ana kuma yi ta ka sai dai a ba da wasu kwanaki haka to saboda to ai an taɓa wasu kuma warke ba saboda a nuna maka ita warkewa ba daga imar da yake ba daga Allah dai warakar ce. amma kuma ba dai gina ba ka rike allura ko ka rike magani ka sha ba dai gina ba game da Qur'ani ya zo da zuma qur'ani ya zo da kaza ƙur'ani ya zo da kaza kuma haka ba in kan rike su kai shan su ba shi ka saka warke ba hanya ta ta samu waraka so ya fito abin da an da hanya ta ta samu waraka don haka alkur'ani babu wani magani wanda ya kai shi in ka ji kana cikin damuwa ka saurari alkur'ani in ka ji ba kan lafiya ka saurari alkur'ani Allah ya samu dace wallahi yasjudu ma fi samawati ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ku yi haƙuri muna magana da wani ya ce mini malam da Allah a kana cikin addu'a nace saboda zai ce ban kwana nace kwanan gare kwana ce ya ce shi bai samu shi kwana haka ɗaya zai zo in dare ya yi ta buɗe idanu sun ce tsakaninka da Allah ina so yi maka tambayoyi Kana da kana faɗa min gaskiya ya ce na ce yi ka bi haka saurari ya ce kiɗi da waka na ce to shi Allah ka da rana ka yi saurarin kiɗi da waka da dare abin da ka kwana tsoron ka Allah ka yi nace yanzu ka daina sauraron kiɗa da waka ka dinga sauraron alkur'ani nace kuma in ka zo bacci ya kake ce haka ɗaya da yawa. wata rana cikama da Ya ce wata rana ko da daga harkuwa su ɗaya da tsin suka kunne na suna da ki ana ta abin nan nace to Allah sabanka kaje wallahi bari kai kwana su ibridu min da su suna da zai kade ai su ne da za ka zo ka yi arwalla ka zo ka bi ƙa'idodi da azuwa da waye da sauransu sai ka sha mamaki ba ku kusa da sanda bacci ka ɗauke ka ka ji kana bacci kamar mota na tafiya a kan kwalta su sai ka tsaya ka zo ɗansan ka'idodi amma ka ji mutum ya ce wai ina kwana ina zabar zabare ina kwana ina ne dole ka yi zabar zabare da gangan na Allah na ka jarabta ka gurgudun yana ɗanɗana maka sakamakon abin da haka saboda duk sanda ka sa'a ma Allah so ɗaya to wannan sakamakon in dai ba ka su ba sai ka haɗu da wannan sakamakon su ba ko cikin sana'arka ko cikin abincinka ko cikin wata rayuwa ta ka sai ka haɗu da wani dole sai an ɗanɗana maka dan cikin sauƙi ne ma kana saba ma Allah sai a turo maka ciwon kai sai kai minti talatin kana daɗa kai to sannan aka yi zojin na ciwon kai sai a soke ma zuwa baka na an zo maka da hanya ne sauƙi ke in ba a ga dama ba sai a yi ta wannan hanya a yi maka wata wanda ba a yi ta ba Allah ya kare Allah ya ce wa yasjudu walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi al-ard duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai wato walillahi yasjudu ga Allah yake sujada min dabbatin na daga halitta ko wace irin halitta ce wato duk wata halitta ga Allah subhanahu wata'ala kake bauta kuma ga Allah take kankan da kai wal mala'ikatu haka nan su ma mala'iku ga Allah kaɗai ne suke sajada ga Allah suke bauta ba sa bauta kowa wanda ba Allah to nan malam yace zakarahum Allah ya ambaci mala'iku bayan ya ce walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi ardi min dabbatin sai kuma ya sake cewa mala'iku to da mala'iku sai ma ce zakarahum Allah ya ambaci mala'iku ne lekai la yadunnu hurujuhum da an zakara ma lahu kada mutum ya ɗauka su mala'iku sun yi ta baya da ci abin da aka yi wa ƙaunuhu kuma kada mutum ya aza sun yi ta tunda Allah ya ce min dabbati walan takudul mala'ikatu min dimni dabbati ai su mala'iku ba sa cikin jeran gwanin dabbobi ko ba haka ba wala min dimni malahu zillu kuma ba cikin nau'in abin da aka yi eh li'annahum nuraniyun saboda su da haske an kalice su haske ne su mala'iku an gane ku sannan wala ya dabbu ba su da gaidaya ga kasa irin wani dabbobi kai Ke yasa sai Allah ba ya ambaci sauran halittu sai ce wal mala'ikatu su ma mala'iku ga Allah su subhanahu wa ta'ala suke bauta wa hum la yastakbirun su ba su yin girman kai ai la yatakabbaruna an ibadati ba su yin girman kai daga bautar Allah kenan mala'iku bayi ne na Allah duk wata halitta daga ka gani bayan kasa halitta ce ta Allah bayi ne da Allah subhanahu wa ta'ala kuma abin nan ya khafuna rabba'un min fauki ka karanta ya khafuna rabba'un, ai al mala'ikatu su mala'iku ya khafuna rabba'un, suna jin tsoron ubangijinsu min fawqihim wanda yake saman su halin min rabbi inna allaha jalla wa ala min fawqihim Allah yana saman su wa fauka kulla shaikin kuma Allah yana saman kowane ira. wa huwa aliyan alaihim bil Allah yana saman su da rinjayen sa wal ulu kuma yana saman su da daukaka da haka kenan Allah yana yana sama eh wa qawluhu ta'ala da Allah ya ce inda Allah ya ce wa huwa al qahir fawqa ibadi yana da wannan kenan to shine yake cewa wato ya khafuna rabbahum min fawqihim sannan wa yaf'aluna ma yu'maru su mala'iku wa yaf'aluna suna aikata ma yu'maruna bihi duk abin da Allah ya umarce su wala yata'addunahu ba su ƙetar iyaka Allah wal mala'ikatu kulluhum mala'iku gaba ɗayan su la ya'suna Allah rabbahum ba su sa'a ma Allah ubangijin su wala yastakbiruna an ibadati kuma ba su girman kai game da bautan Allah wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da Allah ya umarce su kamar yadda Allah ya mace wani a surutu tahrim يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سيأتي وقودها الناس يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة idan mun kalli ƙarshen wannan ayar Allah ya ce la ya suna Allah ba su saba ma Allah ga abin da ya ba su umarni wa na mali yu'marun suna aikata abin da Allah ya umarce su an gane ko kamar yadda Allah ya irin wannan magana a suratul nisa'i ce la yastankifu al-wasi wa an ya kuna abdan lillahi wala al muqarrabun wa man yastaki an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a duk waɗannan ayoyin guda biyu sakon da suke bayarwa mala'iku bayan Allah ne mala'iku bayan Allah ne sannan ba su yi wa Allah girman kai sannan suna aikata abin da Allah ya umarce su suna hannuwa da abin da Allah ya hana su wa kadhalika ghayrul uqala haka da waɗanda ba su da hankali duka maqahuratun Allah ya rinjaye su alama jubilat alayhi bisa ga abin da ya jarabce su akai ko da abin da bai da hankali Allah ya jarabce su ya gane cewa su ne masa da'a su ne masa biyayya kamar yadda Allah ambaci wannan karra suratul nahl walillahi yajudu ma fi samawati wa ma al ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbiruna kama ayar ta gabata da sunna da haka duka wannan na nuna cewa duka su ma bayi ne na Allah kuma Allah ya tsare su wa amma ala min al-ins amma masu hankali daga cikin mutane waljinnu da aljannu su kam akwai matsala domin fa minhum al wal asi cikin mutane da aljannu akwai mai yi ma Allah da'a akwai mai saba ma Allah kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wannan a suratul tagabun ya ambaci wannan a suratul jin a suratul tagabun ya ce huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min والله بما تعملون والله بما تعملون بصير to idan mun kalli mahallin shahid a nan wa daga cikin ku ku mutane ba ko daga cikin ku mutane akwai da kafirce ma Allah daga cikin ku akwai wanda ka imani da Allah ya nemi Allah biyayya to daga cikin aljannu kuma wa anna minna almuslimuna wa minna al-kafirun wa anna minna almuslimuna wa minna alqafirun faman aslama faulai وأما القاسطون وأما القاسطون جهنم حطبا cewa cikin aljanu, akwai ɗan daba akwai marasa kirki akwai menene duk abin da ka san muna yi cikin su akwai babu wanda ba su yadda ka ganin muna da 'yan tsara suka 'yan kalari suna da su shi yasa wani abu da za a ga mutum na yi wani lokaci